kuma ya ji bai gaji ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ahabbul biqa'i ila al-ardi ahabbul biqa'i ila Allah fil ardi masajiduha wa abghadul biqa'i fil ardi ila Allah aswaquha wuraren da Allah ya fi so a ban ƙasa katab masallatai wuraren da Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙi ga baki ɗaya katab a ban ƙasa kasuwanni saboda abubuwan da ake yi a ciki na cin amana da kauce ma gaskiya da cin riba da zaluntar mutane masallaci kuma waje ne da idan mutum ya shigo shi waje ne na bautar Allah subhanahu wa ta'ala da kadaita Allah da kyautata halaye da jin mutum cewa gashi kamar a gaban Allah subhanahu wa ta'ala yake sannan masallaci shine wajen da idan mutane suka haɗu a cikinsa suna karanta littafin Allah ko abin da yake da alaƙa da littafin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam musu yi bishara a gare su bisharori da yawa illa nazalat nazalat alaihim sakinatu wa haffatuhum malaikatu sannan wa dhakarahum Allah fi man indahu wa ghashiyatuhum ar wanda suka hada a masallaci alal akalli waɗannan abubuwan guda hudu za su samu abu na farko shine nutsuwa za ta sauka a gare su abu na biyu mala'iku za su zama sun gewaye su abu na uku rahmar Allah wato tausayinsa zai zama ya lullube su a ta sama sannan abu na hudu Allah zai ambace su a wurin bayinsa waɗanda suke maɗaukaka mala'iku kenan da manzanni da annabawa waɗanda suke wajen Allah maɗaukakin sarki muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya samu a cikinsu a gurguje ba daɗewa za a yi ba eh, zan sune ne mai kalli wani hadisi kwara ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da manya-manyan malamanmu suka fitar da shi kama al'imamu ahmad a cikin musnadinsa da al'imamu tirmidhi da al'imamu ibn majah da kuma wasu malaman hadisin da ya shahara da hadisin abu kabshatal al'amari hadisin abu kabshatal al'amari hadisi ne da yake da ɗan tsawo daidai gwaggwado annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu abubuwa waɗanda su ne sirrin rayuwa da zaman lafiya a cikin rayuwa ya kasa mutane gida-gida kamar yadda za mu ji hadisin insha Allah ta'ala abu kabshatul anmari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne malamai sun yi saɓani a game da sunansa wasu suka ce sunansa amr ibn sa'ad wasu suka ce sa'ad ibn amr yana cikin sahabban da suka musulunta bayan fatu makka wato bayan an buɗe garin makka a shekara ta takwas so daga yana cikin waɗanda ake ce musu muslimatul fatih sahabban da suka musulunta bayan an buɗe garin makka garin makka ya tashi daga garin kafirci ya zama garin musulunci to yana cikinsu bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban malamin sa shine sayyiduna Umar ya lizumci sayyiduna Umar matuka a rayuwarsa daga ƙarshe bayan rasuwar sayyiduna Umar ya koma biladu sha Siriya kenan da makamantanta ya koma can a can ya zauna har Allah subhanahu wata'ala ya masa rasuwa shi ya sa yana cikin sahabban da ba shahararru ba hadisansa kuma ba su da yawa Allah ya ƙara musu yadda abu kafsha ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatatun uqsimu alaihinna wa hadithukum hadisan fahfazu manzal sun ya ce wasu ababe guda uku zan ba ku labarinsu kuma ina muku rantsuwa game da su saboda haka ku haddace annabi sun ya ce masu habbansa su ji su haddace su ji su haddace kuma ya ce uksimu alayhin ina muku rantsuwa a game da su rantsuwa a ka'ida ana yin ta ne domin a tabbatar maka da abin da ake faɗa maka gaskiya ne shi yasa malamai suka ce abokin magana ya kasu gida uku akwai wanda suke ce mishi khalid zihin akwai wanda suke ce mishi almutaraddid akwai wanda suke ce masa almunkir ah, khalid zihin mutumin da baka taba haduwa da shi ka shi labari ba kuma a fuskarsa baka ga alamar in ka faɗa masa zai yi kokonto a game da abin da za ka faɗa masa ba to malamai suka ce wannan bai ka rantse masa shine khalid jihim almutaraddid a fuskarsa sai ka ga alamar in ka ba shi labarin nan zai yi kokonto ya kai ya komo ya yadda ko kai ya yadda to wannan ana buƙatar ka ƙarfafi maganar ka alal aƙalli da rantsuwa ɗaya ko biyu na ukunsu shine almunkir shine wanda kwata-kwata ya ka ba shi labari ya ce ƙarya ne to wannan ya kamata ka yi masa rantsuwa gwargwadon yadda za ka kawar masa da wannan musun da yake yi da ƙaryatawar da yake yi na abin da ka faɗa masa to amma duk da haka malamai suka ce akan ɗauki kowanne daga cikinsu a canza mashi ajin shi wannan na farkon akan kai shi aji na biyu saboda tun lokacin da zai ji labarin ya ji da gaske ake yi baka taɓa haɗuwa da shi ba baka ba shi labarin da zaka ba shi ba amma zaka ba shi labarin sai ka masa rantsuwa domin ka nuna masa cewa wannan labarin ba wai ba inke kamar yadda hausawa suke cewa labarin ne na gaskiya ɗari bisa ɗari to manzo Allah sama yakan yi haka ya yakan yi haka shi yasa daga cikin salon alqur'ani akwai rantsuwa Allah ta'ala ya rantsi da abubuwa da yawa shi yasa ma ya zama ɗaya daga cikin fannona na alqur'ani da bincike a kansa aqsamul qur'an wato rantsaren na cikin alqur'ani to manzon sun ya ce abubuwa guda uku yana rantsuwa a kansu kuma yana ba mu labarin su mu haddace su in an ce haddacewa ana nufin ka sanya abu a cikin zuciyarka ko a kwakwalwarka ya zama kullum yana kawo maka a cikin zuciyarka ko a cikin kwakwalwarka ba za ka taɓa manta shi ba Shi ne haddacewa hadda kuma kala uku ce akwai hadda ta ilimin hibzu riwaya akwai hadda ta ka fahimci abin da aka faɗa maka hibzu diraya kenan akwai kuma hadda ta ka aiwatar da abu a aikace hibzu riaya kenan wannan ta uku to ita ce take tabbatar da biyun baya duk abin da ka haddace shi a ilmance ka fahimce shi amma ba ka aiki da shi to akwai yiwuwar lokaci wani lokaci ya zo kawai ka nemi abin ka rasa ka manta to mazan su ya ce mu haddace irin wannan nau'ukan haddar guda uku abu na farko ce ma na ƙasa malu abdin min sadaka babu wata dukiya ta wani mutum da za ta tawaye saboda yana sadaka in kana jin asusun da ba a sace shi gara ba ta cinsa ba zago ba tsari to ita ce shine asusun sadaka asusun da ka ɗauka ka bada وما آتيتم من من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أو تقراء فأولئك هم المضعفون أبن دقوك بعد نسدك تريدون وجه الله kun ba wannan sadakar saboda kuna fatan rana gobe alkiyama ku ga fuskar Allah subhanahu to fa ula'ika humul mud'ifun waɗannan waɗanda suke ninka ma kansu a wata a fa ulaika humul mudha'afun waɗannan su ne waɗanda za a riƙa ninka mawa kuma Allah ai ya faɗi ya ce mahaqqullahu riba wa yubdi sadaqat Allah yana tafiyar da albarkar riba riba babu albarka a cikinta amma wa yubdi sadaqat ita ko sadaka yana ninninka ta shi yasa tun daga sunan zakka a harshen larabci in an ce az-zakatu a larabci literal meaning shine taharatu wan nama abi ya tsarkaka kuma ya haɓaka sau daga zakka na nufin haɓaka da kuma tsarkaka sau daga duk lokacin da ka ɗauki sadaka ka bada to ajiya Kai. yi annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce ɗan adam yana cewa dukiyata dukiyata shin ɗan adam yana da wata dukiya face abin da ya ci ya kasayar wanda ka ci za ka je ka kasayar da shi ba naka ba ko kuma tufar da ka sa har ka tsuntar da ita ko kuma abin da ka ba da fa'abƙaita wanda ka ba wani to shi ne ka wanzar da shi shi ne naka shi ne naka amma abin da ka ci ya bi jikinka wanda zai zama jini ya zama jini wanda zai zama kaza ya zama kaza sauran kuma ga baki dai aka ka kasa yadda shi to ba naka bane tufar da ka sa ba ka bace ta tsufa ba za ku haɗu da ita a ko ina ba amma abin da ka bada to shine manzo Allah sun ce fa abqaita shine ka wanzar da shi ka tabbatar da shi ka dawwamar da shi shine naka to shine ma'anar wannan sannan wani hadisin manzo Allah sama yana cewa inna Allah yaqbalu sadaqata bi yaminihi fa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum muhrahu a wata riwayar kama yurabbi ahadukum fuluwahu Allah yana karban sadaka da hannun dama da hannun damansa in ka bada sadaka Allah yake ansa alam ya'lamu أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم بس تاني بتشي وألا مدوك كنسر كيشين ونديك كربان توبا باينسا سننكم يكرب صدقاتي so da ka annabi sun ya ce Allah yana karɓar sadaka da hannun dama sai ya ci gaba da haɓaka sadarkar da mai ita kamar yadda ɗayan ku yake reno na ɗan ƙaramin dokinsa ka samu doki ɗan ƙarami shine muhur ko fulub ɗan ƙaramin doki ka bashi kaza ka sa mishi allura kai kaza wata rana sai ya zama ƙatoto to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake renan sadakar da mutum ya bada 'yar kaɗan sai ta ka masa ita مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء إن كباد أبو تايا لسدكا تو كمر mutumni ya ɗauki ƙwaya ɗaya ta hatsi kamar masara sai ya je ya haka ya haka ƙasa sai ya birni ta wato ya shuka da ta tashi sai ta fitar da zangarniya ɗaya kowace zangarniya ita kuma sai ta fitar da ‘ya'ya har su zama ɗaya fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowace zangarniya sai ta fitar masa da ƙwaya ɗaya sai Allah ya ce ba haka nan ba ma za a tsaya wallahu man liman sha, Allah yana nan kama wanda ya ga dama wannan bangare na farko kenan na cikin hadisu. na biyu manzo Allah sama cin abin da ya rantsuwa a kansa sai yake cewa wa ma zulima abdun mazlamatun fa sabara alaiha illa zadahu Allah izza babu wani bawa da za a zalunce shi ya jure ya mai da al'amarinsa ga Allah illa zadahu Allah izzan face sai Allah madaukakin sarki ya kara mashi daukaka da buwaya a zalunce ka kana da ikon ɗaukan mataki ka bar shi to wallahi Allah sai ya ƙara maka sai ya baka ɗaukaka ita ce ƙa'ida wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur Allah ce wallahi wanda ya jure kuma ya yafi wannan yana cin manya-manyan al'amurra waɗanda su masu niyoyi manya suke iya yi a zalunce ka kana da iko domin dama a sabu an makdira shi ake magana in soja ya mare ka sai ka ce ka yafe mishi to dama me za ka yi kuma a cikin bariki ya kwasa ma mari me za ka iya mishi ba abinda za ka iya mishi kuma kai ba soja ba sai ka ce aje kana yafe maka ko ba ka yafe mishi ba dole ka yafe masa amma kana da iko wani ya mari soja sai soja ce je kana yafe maka to kaga nan asabu an makdira yana da ikon ya ɗau mataki to irin wannan manzo Allah su sama yake nufi shi wallahi sai Allah ya ɗaukaka ka amma ka ce kai kana da ƴan sanda duk abin da za a yi sai ka ɗau mataki daga kotu ƙarama har supreme court aje daga naira ɗaya har miliyan kaza sai na ga bayan wane to Allah zai baka ka ga bayan shi ɗin amma kila kamar yadda hausawa suke cewa ne za ka ga bayan shi a masallaci ƙwarai da gaske sai ka ga bayan shi a masallaci kai kuma Allah madauki suke ta mai da kai baya wannan babban abu ne shi yasa hatta zaluncin shugabanni an shawarar da manzo sama ya ba mu kenan yace ku kyale su dama za su yi haka ku jure har mu haɗu a tafki na ku jure za a yi muku shugabanni duk waɗannan shugabannin da muke ganin su ga sunan to manzo sama ya riga ba da labarin za su zo ba sabon abu ba ne kuma kafin su an yi wasu sai ya ce mu jure mu kyale su mu roƙi Allah haƙƙin za mu haɗu da shi a tafkinsa na alkautar a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna musu abin da suka aikata wannan ai daɗin dama duniya kenan tana da ƙarshe to abu na biyu kenan da manzo sama ya rantse a kansa abu na uku manzo Allah ta sama ya ce wala fataha abdun baba mas'alati babu wani mutum da zai bude ma kansa hanya bara illa fataha Allahu alaihi baba fakri face sai Allah bude masa kofar talauci haka nan mutum ba bukata ba komai kawai ya zo ya rika roƙon mutane ba ni ba ni ba ni ba ni kowace irin bara domin bara kala kala ce haka nan mutum yana da abin da yake da shi lafiyar salau wanda wani sama ya faɗi suwaye suka cancanta su yi bara mutum uku manzala sama ya ce la ta hillul mas'alatu illa li ahadi salasati baya halatta wani ya bara ya roƙo sai ɗaya mutum uku na farko shi ne mutumin da talauci ya same shi har aka yi shaida mutum uku daga cikin jama'a unguwarsu suka ce wane rayuwar shi ta canza ba haka yake rayuwa ba to ya halatta in ba su yi hankalin da za su taimaka masa ba to ya ce a bashi na biyu shine mutumin da ɗan kasuwa ne yana juya dukiyarsa sai gobara ta zo misali ja'iha ko manomi ne ya noma sai aka samu wannan ambaliya ko farin ɗangu hmm? suka zo suka cinye mishi hatsinsa bayan ya kai lokacin da zai girbi manzon sun ya ce wannan ya halatta ya bara haske ya fita daga wannan matsalar da yake ciki na uku manzo Allah sama ya ce mutumin da yi hamala hamala ita ce mutum ya ga za a ci mutuncin wani a kotu ya zo wucewa sai ya ga ana shari'a ya shiga kotu ko kuma ya ji labarin shari'a ya je sai ya ga wani mutum ne mai mutunci aka ce a tafi da shi gidan yari saboda ne za ka ce ai ya ci bashin miliyan biyu yau shekara biyu kenan ya kasa biya shi yasa za a tafi da shi gidan yari sai ya ce to bashin ya dawo kaina shine hamala ya fara biya shi kenan sai ya gaza biya maza su ce to ya halasta ya bara har ya gama biyan wannan bashin da ya ɗaukan ma kansa. domin ka a ci mutuncin ɗan uwansa bayan waɗannan manzo sun bi ba wani kofa ya zo kuma ya ta roke roƙe ba shi yasa ya ce mutum ba zai gushe ba yana bara yana roƙon mutane ba ni ba ni har ya zo rana gobe alkiyama wa laisa fi wati muz'atu lahm a fuskar shi babu tsoka kwarangwal din lahira kenan in an je lahira kaga mutum kwarangwal babu tsoka a fuskar sa an kwashe naman fuskar shi to wannan shine mutumin da ya tabara yana roƙe-roƙe a duniya wanda aka ce ya halasta ka ce ya baka kai tsaye shine shugabanka manzon sama ya halasta cewa a ba mutum ya ce shugaban shi ya bashi manzon sama ya halasta cewa mutum ya roƙi shugaban shi ya ce ya bashi to su ne waɗannan ababe guda uku da manzon sama ya rantsuwa a kansu kuma ya ce mu tsare su in ka kalli waɗannan abubuwan guda uku sirrin rayuwa kenan ka tsayu da kanka na farko kenan kaga ba za ka yi roƙo ba sannan ka zama kai mai ɗaukan wani ne kaga ka ba da sadaka kenan sannan lokacin da aka zalunce ka kana da ikon ka ɗau mataki ka kau da kai ka yace kana da ikon da za ka ɗau mataki waɗannan ababen guda uku idan mutum ya rike su gabaki ɗaya su ne sirrin rayuwa duk wani abu da za a nema to zai zama yana fadawa cikin su ka zama mai badawa mai ɗaukan nauyin wani ka zama ka tsayu da kanka dama sai ka tsayu da kanka sannan za ka iya badawa eh. sannan na uku bayan tsayuwarka da kanka sannan mai ba mutane sannan kuma ka zama mai juriya a game da irin ababen da za su maka al-imamu al-hassan al-basri rahimahullah aka tambaye shi aka ce me kyakkyawar ɗabi'a in ana maganar za a siffanta mutum cewa shi ne kyakkyawan hali ne ya za a siffanta shi sai ce kafful aza wa ihtimalul aza wa bazlul nada ce kafful aza kakka cutar da kowa kan wani ya wayi gari ya ce yau wani Allah ya isa wani bai min kaza ba ko kuma wani ya cutar da ni kai iyaka abin da za ka iya wajen aikata haka sannan na biyu al'imamul hassan basri ya ce ihtimalul asa in wasu sun cutar da kai ka jure wannan wa ma zulima abdun mazlimatan fa sabara alaiha illa zadahu wa izzan a cutar da kai ka shanye sannan na uku sai ce wa bazlun nada sannan ka zama badawa kaga su ne waɗannan in mutum ya zama yana da wannan to zai zauna lafiya a duniya ba zai zama yana da tashin hankali ya san ba za ka roƙi wani ba yana tabbatar maka da tauhidi da tawakkali cewa Allah ne mai yi Allah ne mai badawa ba wanda ya isa ya bada in Allah bai bada ba Allahumma la mani ma ataita wala muti ma man'ata addu'ar da aka koya mana mu rika yi bayan sallar bayan mun dago daga ruku'u sannan kuma addu'ar da ake bayan an gama sallah to waɗannan su ne ababe guda uku da mazan sama ya faɗa to a cikin hadisin kuma sai ya ci gaba da faɗi kamar yadda muka ci. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa uhaddithukum hadisan fahfazu sannan zan sake faɗa muku wata magana ku haddace ta in waccan haddar yanzu mun ji abubuwa uku to mazan sama kuma sai zai ƙara mana wasu abu na farko sai ya ce innamad duniya li arba'ati nafarin duniyan nan kakab da Allah ya halice ta to mutanen cikinta sun kasu gida hudu sai mutum ya karkada kunnensa ya gwada kansa ya ɗauki ma'aunin da manzon sama zai bada ya ga shi a wani aji yake li arba'ati nafar duniyan nan ta mutum hudu ce an kasa ta kwata-kwata waɗanda suke zaune a cikin duniyan nan mutum hudu ne na farko manzo sun mai ce abdin razaqahu Allahu malan wa ilma mutum na farko da yake zaune a cikin duniyar nan shine wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya da ilimi ba su cika haduwa ba shi yasa masu irin wannan sifar ba su da yawa in aka ce ilimi ba ana nufin ilimin business ba ba shi ake nufi ba ilimin Allah ilimin sanin Allah manzo sama zai fassara da kansa ba ilimin business ba da kwamar da yadda ake abubuwa ba shi ake nufi ba wannan kowa na da shi a shari'ar musulunci kowa business man ne kowa zai iya kasuwanci shi yasa a ibada aka ce ibada ba ta inganta ibada ba ta zama wajiba a kan mutum ba sai ya zama mai hankali balagaggi shine wanda ake ci mashi mukallafi amma mu'amala ta kuɗi ta inganta a yi idan mutum ya zama mumayyizi mumayyiz shine wanda yaron da bai wuce shekara bakwai ba za a iya harka kasuwanci da shi a shari'ar musulunci za a iya harka kasuwanci da shi amma kuma ba zai zama ya ju ya ɗauki dukiyarsa ya ce ya baka ba sai ya samu abin da ake cewa rushdu kun ga guda uku kenan akwai at-taklif shine ya kunshi abu biyu hankali da balaga abu na biyu shine tanmi ya zama yana iya tantance abubuwa in ka ba shi kuɗi zai iya a najeriya zai iya nuna maka in ka ba shi ya san naira biyar ita ce karama ko ya san goma ya san ashirin ya san wazo biya hamsin ya san ɗari ya san ɗari biyu ya san ɗari biyar ai yaran yanzu yan shekara bakwai duk sun san waɗannan ko akwai yaran da bai san wannan ba da wuya ka same shi ko duk suna gane in ba kaza ta in kaza ta ba su sani ba sun sani to kaga tamizi kenan to sai na uku shine rushd shi kuma ya wuce matakin tamizi shine wanda ya san yadda ake jalauta dukiya a sa ta inda ya cancanta a yi amfani da ita a hana ta inda bai kamata ta tafi ba shine rushdu wa butalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum shine malaman mu sai su buga mana misali sai su ce yaro ne aka mutu aka bar shi da dukiya da aka mutu aka bar shi da dukiya sai aka baka aka ce ka kula masa da dukiya da yawa yana girma yana girma wata rana sai sai kaman ya girma sai ka kira shi an ban mishi miliyan goma sai ka ɗauko dubu ɗari biyar kawai sai ka ba shi ka ce shi ce ka buɗe kana da account sai ce ai bai buɗe ba ce doje kai ka buɗe account ya je ya samu abokanai su sa shi ya buɗe a buɗe account shi ce zai ka ba shi dubu ɗari biyar bayan wata shida sai ka ce wane wai dubu ɗari biyar ɗin nan ina ta sai ce ai ya gama kashe ta to kaga ba rashidi ba wannan wannan safihi ne eh, safihi saboda bai san yadda ake aje dukiya ba ya kai da ɗari biyar ne ce wallahi wallahi babaran nan na ɗibi wasu abokanai na kawai muka tafi can ya faɗi wani waje ya ce ni na bibiya musu kuɗi kawai na farko kenan sannan muka sake ai ko kafin wani lokaci na ba mun dauki ma abu ATM card din na ba wani aboki na ce gashi na faɗa mishi pin number ɗina ya ta jajjan ya ta jajjan kayan shi to kaga ba rashidi bane to nan ilimin da ake magana ana nufin ilimin Allah Allah ya haɗa ma mutum dukiya kuma ya bashi ilimi sai mazan sama ya fassara sai ce fa huwa yattaqi fihi rabbahu wannan mai dukiyar da Allah ya bashi ilimi sai ya zama yana tsara dokokin Allah a cikin dukiyar nan ba wai wayanka ba domin da yawa daga cikin masu kuɗin mu yanzu suna nuna wayo suke da shi amma ba su da ilimi shi ko wayo baya baya amfanar da kai fasaha ba ta wajen mutum katin ilimi ya dangale in ji mala kilo. in kana jin waye wayo bai amfanar da kai in ba ka da ilimi to na farko na waye silu fihi rahimahu sannan kuma waye silu fihi rahimahu sannan yana ɗaukar dukiyar yana tada zumunta da ita duk wanda ya cancanta ya ba yana bashi shine na. ba dangin shi kawai na cikin gida ba a'a duk wanda ya cancanta ya ba ya bashi domin ita rahim daga rahama ce aka samo ta abinda ake ce ma rahim zumunta tausayi shine asali rahmatun rahimun manzo sun ya ce Allah madaukakin sarki yana cewa ana rahmanu wa antir rahim asilu man wasalaki wa aqta'u man qata'aki Allah ce ni ne mai tausayi sai kuma kai kuma zumunta na sa maka suna rahim duk wanda ya sada kai zan sada shi wanda kuma yanke ka zan guntule shi to wa yasilu bihi rahimahu dukiyar tasa yana sada zumunta da ita wato yana tausaya ma bayin Allah tun daga dangin sa na jini har sauran makwabta da sauran duk mutanen da ake da bukata a yi saboda yana da ilimin shari'a wa ya'lamu lillahi fihi haqqan sannan ya san cewa Allah yana da haƙƙi a cikin dukiyar ba tashi bace kai ne gadi ne wa an fi kumin ma za da kuma fi na fi haka Allah ya ce ku ba da abin da Allah ya sa ku zama masu gadi shi ne mustakhlaf wanda aka ɗan bashi ɗan riƙe mini shi ne mustakhlafi ba daga nan ba ne aka samu salatu listikhlaf a fikihu liman sai matsala ta kama shi sai ya ce ma wani ya juyo sai ya zaɓi wani ya ce shiga ka ci gaba da sallah in aka zo sallah ta gaba kawai shi ke na sai tashi ce wajen ya zama nashi mustakhlaf ne wannan sallar ita aka sa shi to haka dukiya take to shine na farko sai masu sun fahaza fa haza bi afdalil manazil in Allah ya aje ka a wannan ajin to ba ajin da ya kai shi daraja Allah ya baka dukiya kuma ya baka ilimin saninsa yadda za ka yi amfani da dukiyar akan tsarinsa ba akan wayanka da dabararka ba in Allah ya maka wannan to an tabi afdalil manazil duk duniyar nan ba wanda ya kai ka daraja ga dukiya ga ilimi wanda za su kawo maka a cikin kwakwalwarka su ne irin su sayyidina abubakar radiyallahu anhu irin su sayyidina usman ibn affan irin su sayyidina abdurrahman ibn auf irin su az-zubair ibn al-awwam irin su sa'ad ibn abi waqqas waɗannan a cikin sahabban manzon sama suna cin masu dukiya shahararrun masu dukiya ne kuma sun san haƙƙin Allah a ciki kuma ba su yi wasa da dukiyarsu ba saboda suna da ilimi na umar yana ba da shaida game da na umar ya ce wa kana abubakarin a alama na. ya ce na abubakar biya fi mu ilimi sannan kuma ga dukiya shi ya yasa masu su ya ce kawo a kawo za a je jihadi sai ya kwaso duka abin da ya mallaka ya kawo sun ce mai ka ma iyalan kai ce na ban musu san Allah da manzansa na musu tarbiyya tun yadda a ɗauki dukiya a ba Allah su kuma sun tabbatar da ba za su tozarta ba to kaga shi ne wannan misalan suna da yawa to wannan shi ne matakin farko ashe abin da ake bukata shi ne ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ka ya baka dukiya to gwada kai yake yi abin da yake bukata shi ne, kaka guji masallaci kaka guji makaranta ka kalla da kyau masu dukiyar mu na da shekarun baya mu mun taso da wayanmu wasu ma a zaurukan da muka yi karatu muna haɗuwa da 'yan kasuwa manya-manya da littafansu sai sun je an biya musu karatu sannan su wuce su tafi kasuwa ka kalli yadda suke kasuwanci ka kalli yadda Allah ya sa ma su albarka wallahi a wajen a irin waɗannan na san wanda aka yi gobara aka yi gobarar kasuwa wali iyazu billah wallahi aka zo aka tsallake shagon shi gobe nan ta tsallake shagon shi shi kadai aka yi ta mamaki bawan Allah ne sosai wani ya taɓa ba da shaida kansa yake cewa ya ce kai shi dai yana ganin aka ce da ana gane mutum ɗan aljanna ne to shi dai yana ganin wannan mutumin ɗan aljanna ne to shi ne tasirin da abin ya musu to daga baya mu kuma shi kenan kawai je ɗan mu suka koma sifira wasu su je shago in sun je shagunan su ko wajen harkokin kasuwancin za su dawo sai dare in ya da dare ya kalli cnn in yana jin turanci ko ya kalli bbc ko kuma ya kalli hausa fim sai ya bacci shi gobe safiya tana yi kuma ya sake harmawa ya tafi in masallaci aka ce nasiha wannan ta bayan sallah ta minti biyar ba zai iya zama ba saboda bala shaitanu ala ra'asihi ɗan ya riga ya bawwale ya masa fitsari a kansa ba zai iya duk abin da zaka faɗa masa na cewa ga Allah kyamar ya ji an ce Allah ya ce yake wannan shine abin da ya shigar da mu cikin fitina halin da muke ciki kenan da yawa daga cikin waɗanda Allah ya jarrabe su ya damƙa dukiya a hannunsu ba su kusantar addini ba su sha'awar shi to shi yasa ka ga addinin su yana tafiya bai a bai bai abin da ya kamata a yi ba za ka ji an yi shi kaga muna cikin haɗari kenan to wannan shine matakin farko na biyu manzo ya ce wa abdin razaqahu Allahu ilman mutumin da Allah ya bashi dukiya walam yarzuqhu malan amma kuma Allah bai bashi dukiya ba ya bashi ilimi na shari'a na sanin Allah amma kuma Allah bai damka dukiya a hannunsa ba fa huwa sadiqun niyyati shi yana da niyyarsa da gaske yake ya kulu yana cewa lau anna limanan la'amintu bi amali fulanin sai ya rika kallon wancan na farko mai dukiya da ilimi shi kuma ilimi aka ba shi tsabagen ilimi amma babu abin hannu sai ya rika kallon wancan sai yana cewa wayyo wallahi da ina da dukiya irin tawana da na yi irin abin da yake yi mazarsa ne ya ce ne sai ce fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu ma tawa'un shi saboda niyyarsa din nan to dan su ɗaya da wancan shi ma ajin sa ɗaya a wajen Allah da mai dukiya da ilimi a haɗe da mai ilimi ba dukiya amma yana amfani da ilimin nasa yana jin dama ina da dukiyar wani ni ma da na irin na wani to matsayinsa dai a wajen Allah ajinsa ɗaya ka nan me ya kai shi ga wannan niyya shi yasa ake son kowa ya kyautata niyyarsa niyya ita ce komai yan uwa ko Allah bai baka ba ka zama kana da niyya shi yasa ai wannan nufin da kake da shi kai aikin alkhairi duk lokacin da ka ga wani aikin alkhairi ka ji a ranka da gaske wallahi ni ma da ina da hali da na irin wannan to Allah zai baka ladan irin wanda yayi haka ya tabbata wa man hamma bi hasanati man hamma bi hasanatin fa amilaha kutibat lahu hasanatun kamilatun mutumin da ya niyya zai yi wani aiki amma sai bai samu damar yi ba Allah zai ba shi lada ɗaya cikakken lada kamila al-imam an-nawawi yace ji yadda Allah ya ce annabi sun yace kamila cikakkiya cikakken lada ba tauyayye ba bai fayi ba to shi ma wannan ga ilimi amma ba dukiyar sai ya ganin wani mai dukiya yana fata yana cewa oh ni ma da ina da dukiyar wani da na yi da na yi irin yadda wani yake to kun ji mataki na biyu shi mataki na uku manzon Allah su sani cewa abdin razaqahu Allah malan wa lam yarzuqhu ilman wannan shartarkin hawaki yake mutumin da Allah ya bashi dukiya amma ba ilimi fa huwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilm yana tafaganiya yana darkaniya yana baragada a cikin dukiyarsa ba ilimi ba ilimi bai san me ya kamata ya yi ba ka san aikin addini ma sai an koya maka yadda in ba masu addinin suke ba zai ka je ka yi abin da ba shi kenan ba wallahi kun ji na rantse mutum zai nemi ya samu lada amma zunubi zai samu kuma aikin alheri ya nemi ya yi saboda akwai abin da ake cin shi tartibul aulawiyat fitul aulawiyat a shari'ar mutum ta musulunci akwai abin da ake buƙatar me yafi shi ne shi ne in ba abin da ake bukata ba kai to ka bata kanka lokaci akwai abin da zai iya ja maka ma zinibi ba shi ake bukata ba ka zo kai macin ka samu lada sai ka samu zinibi amma idan masu ilimi ne ko kai kana da ilimin da gaske na shari'a to sai ka zama kana da wannan tartibul aulawiyya kenan me zan yi sai me sai me sai me me ya kamata a yi ne? ake bukatar a yi a yanzu wannan babban abu ne to ne na uku ba ilimi amma da dukiya ka dukiya a hannu amma kuma ba ilimi ga ya zama alhaji ruwan bagaja ke ko shi alhaji aikin hajjin kafa zai lalace ce ni ne kana kuma ni zan koma ini kowa ya faɗa mashi zai iya koma oho. haɓan Allah duk abin da za a yi na sharholiya da baragada da tsarkaniya to da shi ake yi da dukiyarsa yake yi babu shi wanzan sama ya ce ya yahbitu Habtu shi ne mutum ya rufe idansa kawai ya rika duka Shi ne habtu. kawai mutum ya rika dukan dukan da larabawa suke ce mashi abin da khabta shuwa makauniyar taguwa ga ta dama taguwa masifaffa ce ga kanta dogo saboda doguwan wuya da take da shi ko ta shigo waje pap pap pap to shi ne to shi ma ya habitu fimalihi yana faganniya yana ɗarkaniya a cikin dukiyarsa ba tare da ilimi ba la yattaqi fihi rabbahu bai san dokokin Allah bai tsara dokokin Allah a cikin dukiya wala yasilu bihi rahimahu sannan bai sada zumunta bai tausaya ma mutane wala ya'lamu lillahi fihi haqqan sannan bai san haƙƙin Allah a ciki ba sai mutum ya ce fa hada bi akhbasil manazil wannan a duniya shi kuma shine mafi kaskanci ajin shi shi yafi na kowa lalacewa ga dukiya ba ilimi to za a ga banna saboda yana da makami dukiya a hannun jahili wanda bai san shari'a ba kamar bindiga ce a hannun mahaukaci kuma ya iya misali sai a ce wani jami'in tsaro ya haukace kuma ga bindiga a hannun shi ai ta taɓa faruwa a nan Zariya mu can shekarun baya nan nan ba nisa wani wani ya zo a bakin banki kawai ya ta harba harbe ko ina ji an ce ya harba wasu ma aka samu wani shi ma ya zo Allah ya taimaka shi ma ya ɗauke shi kenan to shi ne misalin dukiya a hannun jahili za ka ga ɓanna ya siya 'yan sanda ya siya jidid jami'an tsaro in yi abu ya ɓannan a unguwa Allah ya jarrabe ku da irin shi ya zo ya ta ɓanna kuma ba za ku iya mishi komai ba saboda yana da dukiya a hannun shi to shi yasa musu ne ce fa hada bi akhbasil manazil wannan shi fi kowa lalacewa a matsayi ajin shi ya fi na kowa muni na hudu wa abdin lam yarzuquhu Allah malan wala ilman shi kuma wannan shi fi shi lalacewa ba ilimi ba dukiya huhun ma'ahu kawai gashi nan kawai fa huwa yaqulu shi ya kallon wancan mai darkaniyar sai ya rika cewa a cikin zuciyar shi lau an na limanin amiltu tufihi da amali fulani wallahi ne ma da ina da irin wani dukiyar wani sai na fanta ma. sai na more yadda wani yake wadaka a cikin dukiyarsa to ni ma sai na yi babu fa ba dukiyar sannan ba ilimi to rashin ilimin sai ya ɗauke shi yana kallon bai zan abin da wancan yake yi ba kaga irin abin da ya faru da mutanen ƙarunu kenan فخرج على قومه في زينته قارون Allah ce inna karuna kana min qaumin Musa fa baga alayhi shi yana cikin mutanen annabi Musa talaka ne tubus malamai suna ba da tarihi cewa yazo ya samu annabi Musa alaihi salam ya ce masa ya masa addu'a shi dukiya yake so annabi Musa ya ce a a karunu ka tsaya yadda kake Wataƙila dukiyar nan ba alkhairi ba ce a ka domin Allah yakan hana mutum bashin a cikin ilimin Allah halakar sai kuma haka ta faru da yawa ƙaru ne ce a shi dai a mashi addu'a annabi musa alaihi mai masa addu'a Allah ya bashi dukiya ƙarunu na gaba gaba a sallah ya koma baya ya koma baya halartar sallah kaza baya halartar sallah kaza shikenan aka daina ganin shi sai juma'a misali juma'ar ma ta gagara aka zo ƙarshe sai tara shaidanu wata ranar sallah kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi musa alaihissalam yana hudu ba ranar idi an cika annabi musa yana faɗin dokoki ten commandments dokoki goma nan da suka zo a cin attaura old testament daga ciki duk wanda ya zina za a masa hukuncin rajimu za a jefe shi haka yake sai wata karuwa ta tashi cikin mata ta ce ko kai ne ta ce ma annabi musa alaihi salam annabi musa ya ce ko ni ne sai ta ce to ni sai kama kanka hukunci yi da ni ya za ka ji a ranka irin wannan annabi musa alaihi salam ya ce na gama ki da allah wanda ya tsirar da banu isra'il daga sharrin fir'aunin ki faɗi gaskiya sai ta ce ai ƙarunu ne ba ta kuɗi ya ce ta zo ta ma'annabi musa sharri kun ji ko to shi ne ne. to daga cin abin da Allah ya bamu labari game da shi ce fakharaja ala qaumihi fi zinatihi ya ci kwalliya ya ci ado sai ya fito cikin mutanensa قال الذين يريدون hayatar duniya ya ليت lana مثل ما ya ƙaru. waɗanda ba su da ilimi cikin mutanen shi sai suka ce kai ina ma mu ma dai muna da irin dukiyar karuna mu fantama kamar yadda yake fantamawa innahu la zu hazzin azim ne yana da rabo babba ya samu duniya suka ce shi kai ai ne ya more ma su suka more ma duniyan nan ba haka za ka ji mutanen mu na cewa ba su hana ai sun more ma duniyan nan wallahi ka ji mutum yana billahi lazi shi duniya tana hannunsu malam ga daloli ga motoci ga kilaye ga gidaje ga gidajen mai ko duk haka ake lissafa ba hmm? to amma masu ilimi wa qalan ladina utul ilma waylakum sawabul lahi khayrun liman amana wa amila salihan wa ma yulqaha illa as-sabirun wannan da aka basu ilimi suka ce wai wayyo kun yi shirme ai wannan abin da aka ba fir'auna ƙaruna halaka ne kafu haka ba haka ba ne halaka ne an ce ai bakin ciki kuke mai kuna mai hassada ne ko ba haka ba ne hassada kuke mishi to ƙarshe fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard ƙarshe Allah malauki zaki sai ya sa aka ƙasa ta dare kawai shi kenan sai aka kisfe shi shi da dukiyar tashi da gidan da dukiyar ta sayi wanda makullansa maza sami Allah maɗauki suke ce la tanu bil usbati ulil quwwa sai an samu kattai majiya ƙarfi sannan za su iya ɗauka kiyakiyai mabuɗai na taskokin ƙaru ba fa dukiyar ba a'a mabuɗan da makullai sai an samu kattai wasu malaman tafsirin irin masu kawo irin abubuwan nan dai su kusanto maka da fahimta tunda ba nassi bane sai suka ce eh, ulul abin nan latanu bil usbati ulul quwwa sai ce ka 80 rajulan sai an samu mutum tamanin sannan za su yi daukar dukiyar eh, mabudan da makullan taskokin kawo to kun ga shine wannan saboda haka manzon sama sai ya ce fa huwa bi niyyatihi fa wisruhuma sawa'un da wannan da bai da dukiyar ba ilimin da wancan mai dukiyar amma ba ilimin to saboda niyyar wannan mummuna to matsayinsu ɗaya a wajen Allah madaukakin sarki kaga idan ka so zaka dunkula hadisin ka ce innamad duniya li rajulaini kenan duniyar nan ta mutum biyu ce in ka kalli sakamakon su amma idan ka kalli halin su na farko to su hudin ne dukiya da ilimi ilimi ba dukiya dukiya ba ilimi ba dukiya ba ilimi guda biyu sai aka hada su aji daya dukiya da ilimi ilimi ba dukiya sai aka ce ajin su daya wannan saboda aikinsa na farko kenan shi kuma wannan saboda niyyarsa kyakkyawa ba ilimi amma da dukiya ba ilimi ba dukiya sai aka ce ajin su daya na farkon saboda aikinsa na biyun kuma saboda niyyarsa yan uwa wannan yake nuna mana mahimmancin ilimi a rayuwa kuma ilimin sanin Allah shari'ar musulunci tana mara balale da kowane ilimi amma ya zama shi ne na biyu ba shi ba ne na farko ilimin farko da Allah subhanahu wa ta'ala yake bukatar ka samar da shi a kan kanka shine ilimin sanin shi da yadda za ka bauta masa da sanin halalinsa da sanin haramun ɗinsa da yadda za ka tsarkake zuciyarka ka nemi lahira wannan shine ilimin da yake wajibi a wajen mutum idan mutum bai yi shi zai ji wajen Allah subhanahu wa ta'ala wallahi bai da mafita amma wani ilimin to yana biye ma wannan ne ana da buƙatar sa gwargwadon yadda al'umma take da buƙatar shi gwargwadon matsayinsa a shari'a su kansu ilmomin da suke raka ma na shari'a baya an kasa su gida-gida kowanne an kalli mahimmancin shi da buƙatar da ake da ita a cikin al'umma ta samar da shi sannan kuma ana buƙatar ya zama da tsari ake waɗannan ilmomin kada musulmi ya zama yana da bayi da lokacin da ya ba sanin Allah maɗaukakin sarki a rayuwarsa a ranar ka cikin awa ashirin da hudu kakka zama baka da wani lokaci da ka ya fita da kake ƙara ma kanka sani ne yadda za ka san Allah shi kuma sanin Allah haka mutu ba za ka gama ba ba ranar da mutum zai kai ya ce ai ya gama karatun sanin Allah da yadda za a bauta masa ba a yi al'imamu ahmad bin hanbal an tambaye shi an ce yaushe mutum ya kamata ya daina neman ilimin Allah sai ce idan ya ji ya cancanta yau ya mutu in ka ji yau ka cancanta ka mutu ka gaji da zaman duniyan nan to ka daina neman ilimin sanin Allah amma idan ba haka ba to wajibi ne mutum daidai gwagwadansa da irin damar da Allah ya bashi hanyoyin samun ilimi a wannan rayuwar mu a yau suna da yawa 'yan uwa ni ina faɗa ina sake nanatawa a wurare da yawa ban ga al'ummar da Allah ya mata gata ta ta san shi ba kamar mu shi yasa nake jin tsoro idan na ga yadda nake guji sanin Allah maɗaukakin sarki nake jin tsoron irin azabar da Allah zai ma wanda suka yi haka a cikin mu. wannan abu ne mai haɗe Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wannan hadisi shine dama abin da na niyyar mu tattauna a kansa ba zan ƙara wani abu ba in aka fita wani abun kuma sai a yi ta abu mu tsaya a nan dama kuma ba a son tsawaita surutu da yawa magana da yawa al'imamu al'imamu eh, zuhri ibn shihab yana faɗi yana cewa ba tsala majlisun illa kana li shaitani fihi nasibun duk lokacin da wani majalisi ya tsawo akai ta magana to sai shaitan ya samu rabansa a ciki eh, samu rabansa shi mai maganar kila ya fara kawo wasu abubuwan da ba sa bai kamata a kawo ba masu saurare ya sa musu bacci da gajiya to kaga duk shi ya samu raban shi kenan ko kuma su ji ma sun daina fahimtar abin da ake ina mana fatan alkhairi wannan masallaci muna fata Allah ya bada iko ya zama an buɗa shi mm, Allah ya sa a buɗa shi ya zama ya buɗaɗa so ya faɗaɗa sosai ya girma domin ai mutanen unguwa sun fi ƙarfin shi ko ba su fi ba kun fi ƙarfin wannan masallaci. yanzu wasu duk su nuna ina hangen su a waje kaga ba daidai bane daga cin abin da ake buƙatar masallaci ya zama ya zama yana da shi sa'atuhu ana buƙatar masallaci ya zama yana da yalwa ana da buƙatar masallaci zama yana da yalwa ba a san masallaci ya zama kuntatacce to kaga zuwa za su buɗe dashi shi yasa an ka ɗauki tarihin masallaci a duniya masallacin manzo Allah sallama a Madina manzo sallama yadda ya sha ta shi wanda ya fara buɗe dashi shine sayyidina Umar ya ƙara masa faɗi sayyidina Usman ibn Affan ya sake buɗa shi sosai haka aka yi ta yi haka aka yi ta yi har lokacin sarki almalik abdulmalik ibn marwan da ya zo ya mai da hatta ɗakunan matan manzo Allah su salama aka mai da su suka zama cikin masallaci haka aka yi ta har dai kake ganin shi a halin da ake kake ganin shi a yanzu mutum ne yake ci masallaci na cin wajen mutum miliyan uku kaga ayi masallaci ne wannan ko masallacin da za a ce a guga da gudu a nemi mutum ba a gan shi ba ya ɓoye a wani waje saboda faɗinsa masallaci na da library yana da komai yana da parking space na motoci da duk abubuwan da ake da bukata haka haka fa shari'ar mu ta ce game da masallaci saboda ina mana fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana gudunmuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da tsarewarsa Allah ka mana gudunmuwa ya ci gaba da bamu kariya Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya a can ƙasar mu Allah maɗaukakin sarki ya bamu shuwagabanni shugabanni na gari Allah ya zaɓa mana waɗanda za su zama masu tausayin mu masu imani wanda za su gina ƙasa kuma su raya ƙasa kuma su taimaki bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga aikata abin da ba daidai bai yafe mana zunubanmu kuma Allah madaukaki zaki ya kara mana yalwa ya ɗaukaka mu a duniya da lahira ya shirya mana zuriyar mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah